يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد malamai da yan wada libai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah mai girma da daukaka da nuna muna wannan yammaci na juma'a Sha 18 ga wata rabi'il awwal hijira da hudu. wanda kuma ya daidai da sha 14 ga wata Oktoba. miladiya 2022 <clears throat> muna gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu a wannan masallaci na Anas ibn Malik radiyallahu anhu da ke ashiyar gwiwa eka a cikin birnin Sokoto domin ci gaba da karatun sahihi Imam Bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabu fada'ilus sahaba littafi ne da ke magana akan falalar sahabbai yarda Allah ta tabbata a gare su muna cikin ko kuma muna da cikin babu manaqibi Umar manaqibi Usman. muna magana akan darajoji na Usman ibn Affan radiyallahu anhu zamu tashi babi na bakwai babu qissatul bai'a babin da ke magana akan labarin zaɓen Uthman ibn Affan a matsayin sarkin musulmi wal ittifaq ala Uthman da kuma yanda ahli sunna ko kuma sahabbai gaba ɗai suka ittifaki akan gabatar da Uthman ibn Affan akan Ali ibn Abi Talib a wurin khilafa radiyallahu anhu ba jami'an

قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قبل أن يساوي اياما في المدينة وقف على ظهر بن ايران وعثمان بن خليفة قال كيف فعلتما أتخافان أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق قال حملناها أمرا هي له مطيقا ما فيها كبير فضل قال قلتنا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق قال قال قال قال لا فقال عمر لئن سلم الله بينه وبينه إلا عبد الله بن عباس جرى توحيد وكان ذات الطرفين لا يدخل على أحد يمين ولا شمالا إلا طعنا حتى طعن ثلاثة عشر رجلا ما كان منهم كفى فلما رأى ذلك كثير من المسلمين قرأ عليهم كل مصلي فلما ظن العز أنه معبود نهى قتله وتناول أمره باب قصة البيئه باب da ke ba da mubaya'an da aka wa Uthman ibn Affan wal ittifaq ala Uthman ibn Affan radiyallahu anhu da cewa duk sahabbai sun ittifaki akan su gabatar da Uthman dan Affan akan Ali ibn Abi Talib a wurin muqamin sarkin musulmi wa fihi a cikin wannan kissar za mu ji maqtal Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma yanda aka kashe sarkin musulmi Umar dan Khattabi Imam Bukhari ya ce haddathna Musa bin Isma'il ne Abu Salama at-Tabuzaki maulahum al-Minqari haddathna Abu Awana ne Waddah ibn Abdullahi al-Yashkuri an Husayn ne ibn Abdurrahman al-Kufi an Amr ibn Maimun shima al-Kufi قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأربعة بأيام بالمدينة عمر بن ميمون ينا بعد الأبار يتي ناغ عمر الخطاب قبل أن يصاب قباني أكشيشي بأيام دئن قانوكا قانا هدو كاهي أكشيشي يقى عمر الخطاب بالمدينة a cikin garin madina waƙafa ala huzaifata ibn yaman wa uthman ibn hunayf ya tsaya a wurin huzaifa ibn yaman da kuma Usman ibn hunayf al-ansari dukkan su biyu sahabbai ne Kale sai umar ya ce musu kaifafa altuma yaya kuka aikata aikin da na sa ku ku faɗi min yaya kun kai a takhafa ne an takuna hammaltu ma al'arba ma la ya tsiku ma la tuɗiku ya ce ba ku gudun ko ba ku tsoron ya zan kun azama ƙasan iraq harajin da ba ta iya biya ya aike su su biyu ne su je kasan iraq su yi kiyasi su ga haraji nawa ya kamata a ce su biya to da suka dawo shine ne ke tambayinsu wo ba ku gudun cewa harajin nan da kuka ɗora musu ba za su iya biya ba ƙala sai suka ce hamalnaha amran hiya lahu mutiqa mun aza musu wani lamari ne wato wani nauyi ne da za su iya ɗauka ba wanda zai ce bai iya ɗauka ma fi haka biyu fablin ai babu fifiko da yawa a ciki ƙala sai umar ya ce unzura ku dai diba dai ku yi tunani an takuna hammaltuma al'arda ma la tuɗiƙ kada ya kasance ko azama mutanen wannan ƙasar harajin da ba su iya biya ƙalala suka ce a'a sarkin musulmi ba haka nan muka yi ba faƙala umar sai umar ya ce la'in sallamanin lahu idan allah ya kukutar da ni Hmm? na ƙetare wani abu ba ni da shi ne to ko kuwa qala la fa qala umaru layin in sallamani haka nan ne idan Allah ya kubutar da ni ya amintar da ni a wannan shugabancin da nake to la'ada anna aramil ahli al-iraq zan bar gwagwaren kasar iraq ana ce ma namiji Arman, ana ce ma mace Arman. wato gauro zan bar su amma nan matan yake magana a kansu gwagwaren ƙasar iraq layi hata jina ila rajulin ya zan ba za ku buƙaci wani gwarzon namiji ba da zai ya kulawa da larurarsu ba ba'adi bayan ni abadan har abadan wato zan kula da su in ba su haƙƙinsu zan idan na wuce ko a lokacin da nake raye ba za su ce inda ma wani shugaba muka samu da ya fi muna umar to ba za su ce haka nan ba sannan ina wuce kuma za su yi ta tunani na a kowane lokaci qala amr ibn maimun yace falamma atat alai fama atat alaihi illa rabi'a wasu kwanuka ba su zagayo ba face kwanuka hudu dai dare hudu kawai na zagayo hatta usiba sai gashi an ji mai qala inni laqa'imun amr ibn maimun dake bada labari yace ina tsaye ma baini wa bainahu illa abdullahi bin abbas babu wanda ke tsakani na da umar face abdullahi bin abbas suke tsakaninmu gada ta usiba safiyar da aka soke shi wa kana izamar rabai na safai ya kasance in ya shuɗe tsakanin wannan sahu da wancan sahu ƙala sai ta istau ku daidaita wato da kanshi yake bin tsakanin sahu da sahu sahu da sahu yana daidaita sahu lokacin musulmi ba su yi yawa da za a ɓadda lokaci mai yawa wurin daidaita sahun ba lokacin usman ne da musulmi suka yi yawa sai ya wakilta waɗanda za su daidaita mai sahu bai kabbara face sai sun dawo sun haɗa mai sahu sun daidaita sannan ya kabbarta shi ko umar da kanshi yake bi tsakanin sahu da sahu sahu da sahu haka ne ya kamata mai koyi da shi ba kawai mu ce sahu a hazu bayanar manaki bala gada murutu zubu bakwam shikenan an gama daidaita sahun ba gama ba babu ruwanka kai liman shikenan ka ci Allah akbar ka ci gaba da sallah kamata ya ka jinkirta masu daidaita sahu su daidaita in su za su daidaita da kansu to kaɗan ba su ɗan lokaci in kuma ku da ka wakilta su daidaita kuma to ka saurare su labarin me za su faɗi ma na'am hatta idza lam yara in yana daidaita sahu zai kai lokacin da babu wani giɗi babu tangarda a cikin sahun taqaddama to sai shiga gaba fa kabbara sai kabbara harama a ci gaba da sallah wa rubbama qara'a surata yusuf wani lokaci suratu yusuf yake karanta a raka'a farko ta sallar subahi aw an-nahl ko kuma suratul nahl aw nahwu zalik ko makamancin haka fi rak'atil ula a raka'a ta farko da sallar subahi saboda me yake tsawaitawa hatta ya ji ta annas don mutane su taru su ƙara yawa lokacin da wani ya ji ikama sannan ya falka daga bacci saboda haka yana bukatar ɗan shishirya ta kunna wani shi ko yana can bisa hanya yana saurin ya zo ya samu sallah to shi kenan ka karanta wasu wa ɗariki nan da nan ne ka gama ko kuwa wa shamsu wal duhaha nan da nan ka gama saboda haka yawanci sai su rasa sallah dan hinda ko dalilin da yasa kenan ake fara sallar subahi da tun hudowar alfidi tun farko farkon lokaci amma kuma ana so a tsawaita har sahiya ta waye kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce ga hadisin um, Rafi' ibn Khadij hadisin shi ne ko rafi ibn khadim yace asbihu bisubhi fa innahu a'zamu li ujurikum asbihu bisubhi ba ta kai ku ba sallar subah har sahiya ta waye la ku tsawaita sallar subahin har sahiya ta waye ya isko ku kuna cikin sallah ya bana asbihu bisubhi fa innahu a'zamu li ujurikum in ba haka ba ya inganta yana gama sallah har mata su hita suna lullube da bargunansu amma ga dai mace na tahiya wace ce ba ka gane ko wace ce saboda haka ana so a fara da wuri <clears throat> abubakar siddiq bakara yake saukewa cikin sallan subahi bakara hmm? gaba da tun harkonta a ƙarshe <coughs> kuma ba irin ba karatu hadari ba ba hadar ba <coughs> ko <coughs> karatun natsuwa la'akari da cewa lokacin sunfa yahi wannan lokaci namu tsawo ko amma duk da hakan suka fara ma kunna nan sarfa hatta ya arifu kullum minna Jalisa huko suna farawa tun ba wanda ya san wane ne dama garin wane ne hagu gare ni amma ka hain su sallame sannan za a gada a ce wane ne ke dama gare ni wane ne ke hagu gare ni saboda mai sahiya ta waye don masallacin babu hitilu duk da gidajen su babu hitilu balle masallaci wanda ke masallaci ya kamata ya wa hitilu ya zan gidajensu babu ko amma mu gidajen muke hitilewa bar masallaci cikin duhu in hmm, aka fi kenan na'am ta fama huwa illa an kabbara amr Maimun maimun yace ba a samu wata tazara ba illa an kabbara face sai Umar ya yi kabbara fa samaituhu yaqulu sai na ji Umar yana cewa qatalani al-kal aw akalani al ko dai qatalani alkal kal yace karen nan ya kashe au aw akalani al karen nan ya cije ni hina da'anahu lokacin da ya soke shi fa tsara li'iljibi suki shi wannan katon da ya wannan danyen aikin sai ya tsalle da wukan da ke ga hannun shi za ta ɗarfai ne wuka ce mai baki biyu baki biyu ga marikin yuka nan bakin yuka guda nan bakin yuka guda saboda ka in gaba yayi daidai ne in ma baya yayi daidai ne an bayyanta ko duk gaba da baya duk bakuna ne marikin yukat tsakiyan yukat shike shine abu lu'lu'a al-majusi al-farisi <clears throat> shuba yana kufa gwamna a lokacin da umar ya hidda sa'ad ibn abi waqqas ya kai mugira can al'adar umar ibn khattab duk dubbawa inda ya balaga to bai barin shi shiga garin madina ya zauna garin madina in kana da bawa balagagge to ba cikin garin madina ba kai mu gira kaje ka samu bawa bawan ga ya iya sana'o'i da dama daga cikin sana'a da ya fi kwarewa kira ka ce wa umar gabawa nan za a aiko shi a bari ya zauna cikin garin madina don amfanar da jama'a ya ce a'a ba ko cikin garin madina ba ya ce ina roƙon ina mai roƙon wannan alfarmar shi ke na ce to babu laifi aka ba shi dama ya zai zauna cikin garin madina yana kira ko yana amfanar da mutane dirhami eh, dinari hudu yake biya haraji kullum ya kai ƙara ga umar ɗan khaddab harajin da mai gidan shi azama ya yawa ya ce wa sana'ar da Allah hore ma irin alherin da kake samu ni gare ne ban ga wannan haraji ya ma yawa ba ya ce adalci ne ya shafi kowa amma ban da ni ni kan bai min adalci ba in nemi ka rage min ka sa a rage min eh, haraji ka ce ai sana'ar da nake yi ina samun saboda haka <laughs> kai ba ka gani cewa za a yi rage harajin ya ce to shi kenan sai na nuna maka kwakwararre nake ya ce kai da aka ƙwararre ga sana'a kaza ya ce to sai na nuna maka ƙwararre nake umar ibn khattab ya ce wannan mutum ya kyace mini haka ya ce kyacewa na yi mai wato zai aibata shi to shi na kera yuka ɗin mai baki biyu don umar kau ya zo cikin masallaci ya umar ya zo tanda mutane a yi sallah aka tashi ya shiga kenan ya kabarta yana nan ɓoye shi ko sai hito ya soke shi mai suka uku to shi ne ce falon mara al'ilju ko eh, la ya murru faɗar al'ilju bisikin shi wannan katon sai zabura da yukan za ka tsarfai ne mai kai biyu la ya murru ala ahadin yaminan wala shimalan ila ta'anahu duk wanda ya cimma hagu da dama duk sai ya soke shi ya biyo tsakiyar sahu da na abin gabas da na yamma duk gaba ɗaya don da ya samu hanya ya tsere to wa zai tarbe shi babu mai makami hatta da'ana 13 rajulan har sai da ya soki mutum goma sha uku mata minhum sab'a bakwai sun rasu a wannan sanadiyyar to falamma ra'a zalika rajulun falamma ra'a zalika rajulun min al-musulmi da wani mutum cikin musulmai ya ga irin barnar da yake yi ɗarha alaihi burnusan yana saye da hula jaddara sai ɗebe jefa mai sai jaddara ta rufe mai kai har suska duk baki ɗai to da nan daɗa mai ya faru falon ma gwannan ilju annahu ma'akhuzun da shi wannan katon ya gane cewa to yanzu kan ƙarya ta ta ƙare kan mai za a yi nahara nafsahu sai soke kai ne ya gashi kai ne shi kenan ya yi kashi shi ma ya kashe kai ne to me ya faru watanawala umaru ya abdulla hamani na aukin takaddama kamar yadda umar fa kadara allazi ala wa amma بيته فانطلقنا معه كذلك قبل يومئذ to bayan an soke Umar ibn Khattab wa Umar yadda Abdurrahman ibn Auf fa qaddamahu Umar sai jawo hannu Abdurrahman sai gabatar da shi ya ci ya bada sallah Umar ibn Khattab ya koma can kwance faman yali umar duk wanda ke kusa ga umar faqad ra'a allazi ara amr ibn maimun yace to ya ga abin da na gani wa amma nawahil masjid amma sauran gehen masallacin fa innahum la ba su sa abin da ke faruwa ba ghaira annahum qad faqadu sauta umar sai dai ina murya umar sun bajji murya umar sai suka ji muryar wani daban wasu su gane cewa wancan ka abdurrahman ibn auf ne wasu kuma ko ba su gane ba dai sun bar jin an ji canjin murya wahum yaquluna suna cewa subhanallah subhanallah sun ji wani wata murya daban ana cikin sallah fa salla bihi abdurrahman salatan khafifa abdurrahman ibn auf ganin musibar da ake ciki sai gajarta sallah wasu ce iza ja yi karanta da ina atayna kal kautsar raka farko ina atayna kal raka ta bi iza ja aka sallame sallah falamman sarrafu. lokacin da suka gaba sallah kawada sai umar ya ce yamna abbas ya kai ɗan abbas unzur man ni sai ka bincika wani na ya kashe ni wai fajala sa'atan can. ya je ya wata ya zagaya zagaya lokaci dan kaɗan sun maja sa na ne dawo fa qala ce gulamul mugira ba wannan ne na mugira qala sai umar ya ce mai asanu wannan mai sana'an nan ƙwararren mai sana'an nan qala na'am yace shi qala sai ce qatalahu Hullahu. Allah waddan shi Allah la'ane shi laqad amartu bihi ma'rufa ni ko nayi mai alkhairi a yadda nan ba ubangida ne dama a bashi ya dama shigo madina ya je zauna ya ci gaba da sana'ar shi wadu wannan da ne mai bai gamsar da shi ba sannan ya ce alhamdulillahi lalzi lam ya ji almitati biyar da rajulin yadda islam umar ya ce to goriya ta tabbatar ma Allah wanda ya sanya mutuwa ta a hannu wanda bai ko kiran musulunci bai ko ambaton cewa shi musulmi ne farkonta an wa abuka ya ce to kai ibn abbas da kai da mahaifinka abbas hibbani an takura al'uluja bil madina burinku shine kattasu yawa cikin garin madina kaga aibin zaman katta cikin madina to sai ce mai ne wa kana al-abbas aktharuhum raqiqa shi ko abbas ibn abdul muttalib duk ya fi su yawan bayi fa kana sai ce ma umar in shita fa'altu in ka ga dama yanzu duk ina karkashe su ai in shita qatalna in ka ga dama an ka ba mu umarni yanzu duk bayin nan da a cikin duk muna kashe su qala ce kazabta ƙarya ka kai ba da ma takallamu bi lisanikum bayan sun rikide sun koma larabawa harshen ku guda da su wasallu qiblatakum kuma sun musulunta suna dibi alqibla da kuke dibi suna sallah kuka kama su ku karkashe wa hajju hajjakum kuma sun yi hajjin da kuke yi sun yi wannan hajjin wannan ba abu ne mai yiwuwa ba bai ila baiti to da na aka ɗauki umar daga masallacin aka kai shi gidansa fanɗalaƙana ma'ahu amurbin maimun ya ce muka ta yi tare da shi waka annan nasa lam tusibhum musibatun ƙabla yau ma'izin Yadda mutane suka rikice suka rude suka shiga cikin wani yanayi ka ce wata musiba ba ta taɓa samunsu ba kahin wannan yini Allah rama sai mai faƙa'ilin ya kulu labar waƙa'ilin ya kulu a hafu alai a wuce bi na bizin fatari ba fahar da min dofi kuma wuce bi labarin fatari ba fahar da min julhuri fa'alimu annahu mai fadakanna alaihi wa ja'a nasu musulmuna alai wa ja'a rajulun shafun faqala abshir ya amiyar mu'minin bi bushra Allah lak من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمتها قدم يقول وقدم في الإسلام وقدم وقدم وقدم في الإسلام ما قد علمتها ثم ثم ولدت فأبدت ثم شهادة قال وردت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي فلما أدبر إذا إذا روه يمس الأرض قال ردوا علي الغلام قال ابن أخي ارفع صوبك فإنه أبقى لثوبك وأبقى لردك يا عبد الله وأبقى لردك تو باي عنده كومر ابن خطاب عن كيش جدا فقال قائل وسنا شيوا لا بأس أي باب لي زي صام الله هي إن شاء الله باب لي وقائل يقول أخاف عليه وسكما سنا شيوا كي موكا منا جنس ورو da wuya ya rayu fa inni eh, akhafu alai fa utiya bi nabidhin fa sharibahu aka zo mai da imen dabino abin nan eh, da imena dabino fa sharibahu sai sha fa kharaja min jawfihi sai ga imen dabino na hita a cikin cikin shi ga hanji kenan kuma utiya bi labanin fa sharibahu aka kama nono ya sha fa kharaja min jurhihi sai ya hito ga raunin da aka yi mai fa alimu annahu mayyit daga nan suka gane cewa to ba rayuwa zai ba fa dakhalna alaihi amr ibn maimun da dake bada labari yace sai muka shiga a wurinsa waja'an nas mutane suka zo faja'alu yusnuna alai suna ta yabon shi waje a rajulun shab sai ga wani eh, mutum matashi faƙal sai ce abshir ya amiral mu'minina ya kai shugaban mu'minai kai farin ciki bi bushirallahi lak saboda labari na alkhairi da Allah ya bayar dangane da kai min suhbati rasulillah sallallahu alaihi wasallam na zabakka da yayi daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matsayinka na dai kenan wa qidamin fil islam da kuma gabahaci da kake da da ayyuka na alkhairi da ka gabatar a cikin musulunci ma ma alimta kuma duk ka san waɗannan ayyuka na alkhairi da ka gabatar thumma wallita sa'annan aka shugabantar da kai fa'adalta kuma kai adalci thumma shahada sannan kuma ga shahada kuma linkin ba linkin kenan ko saboda haka kada wannan ya bata ma rai alkhairi ne kai gare ka waɗanda dai zaka bari to zu ka bari da ƙura. amma kai kan alkhairi ne gare ka qala sai umar ya ce. wadittu ne kan naso anna zalika kafafun wannan din ya zamo kaman biyan bashi ne la alayya wala ban bin bashi kuma ba abina ya zame daidai da daidai kaman ka ci bashin mutum ne ka te kuma ka je ka biya shi bashin ya je to shi kenan yanzu kan ba abin ka bashi ni duk abin da na yi haka nake gani ya zama mini kamar mai kafaf to daga nan um, la'alayya wa Falon ma adbar lokacin da matashin ya bada baya iza izaruhu ya musul arba izarin da ya samu kurushin na jan kasa kala sai umar ya ce ruddu alayyal gulam ku kira mini matashin nan ku dawo da min da shi fa qala ta yabna ya kai dan dan wana irfa saubak jaye tufafinka ga tuwayin kana jan kasa yana cikin magagen mutuwa dan bai saboda haka umarni da alkhairi da hani da munkari kowane lokaci ne ya ce ka jaye tufafin daga tuwayin ka na jan ƙasa sannan sai ya jaye fa innahu abqa li thawbika duk da tufafin ka zai yi karko in bai jan ƙasa ko kuwa don ƙasa ba da zabin da za ta ci tuwayin ka ba sannan wa asqa li rabbika haka nan kuma ya yi zama mai taka tsantsan tsakaninka da ubangijinka shi ne yau wasu ke aibata wannan da an ganka ɗagaggen wando a ce halin yadi bai ishe ka ba ko kuma ɗan ƙetaren wuta ko da dai su ko wandon ƙaninka na kafsa da dai su na maganganu na izgili duk wanda ke haka nan to ƙarshe ne ba zan zanna ƙwarai ba in bai tuba ba Allah ya mana tsari Allah ran masai ne ya Abdullahi ibn Umar unzur ma alayya min as فأخذوه فوجدوه ستة وسبعين ألفا أو نهوا قال إن وفاره مال آل عمر فأده من أموالهم وإلا فصرف في بني عدي بن كعب فإن لم تفي أموالهم فصرف في قريش ولا ولا تعبهم إلى غيرهم فأدى لي هذا المال استلك إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم لست للمؤمنين أميرا وقل يستأذن أمم الخطاب أن يدخل اتى طالبيه فسلم واستعذن ثم دخل عليها ووجدها آية تبكي فقال يقرأ عليك أم الخطاب السلام ويستأذن أن يدخل اتى طالبيه وقالت كنت أريده لنفسي ولأوصلن به اليوم على نفسي فلما آه، قال sai ce ya abdullah ibn umar ya kai abdullah dan umar unzur ma alayya min ad-dayn kadiba bashin nawa ake bina fa hasabuhu kalisafa fa hasabuhu tifu kalisafa fa wajaduhu sittatan wa 80 alfan ana bi ne dinari takwas. au hawa ko makamancin haka qala sai ce in wafalahu malu ali umar idan dukiyar iyalin umar sun iya sun biya fa'addihi min amwalihim to ka biya daga cikin dukiyar iyalin umar kakka nemi taimako ga kowa wa illa in kuwa dukiyar iyalin umar ba su iya suka biya ba fasal fi bani adi ibn ka'ab ka roƙa cikin bani adi ibn ka'ab wane ne zai bada gudunmuwa a biya umar bashi fa in lam tafi idan dukiyar su ma ba iya ta iya ta biya ba fasalfi salfi quraish to ka roka ga ƙuraishawa wala ta'aduhum ila ghairihim kakka ƙetare quraishawa zuwa ga wata ƙabila wurin neman gudunmuwa ga biya mini bashi fa'addi anni hadha al-mal ka biya mini duk bashin nan da ake na. in talif ila aisha sannan ka je wurin na na aisha ummul mu'minin faqi faqul ka ce mata ya yaqra alaiki umaru assalam umar na miki sallama wala ta taqul amiral mu'minin kada ka ce amirul mu'mini na ya ƙarau alaiki salam la fa inni lastul yau ma lil mu'mini na amira a yau ba amirul na nike ba wa qul yasta'zinu umar ibn khattab kace umar dan khattab yana neman izini an yudfa da sahibai fasallama wa sa'adan abdullahi bin umar ya yi sallama ya nemi izini sun dakala alaiha ya shiga wurin na aisha fawaje da ha tafki ya isko ga ƙa'idatan tana zaune tafki tana kuka faƙawa sai ce ya ƙarwa alaiki umar bin khattabi salam umar ɗan khattabi yana miki sallam wa istazin an yi dufana ma sahibai kuma yana neman izini a binne shi tare da annabi sallallahu alaihi Sallam da abubakar faƙalat قلت أريده لنفسي ولأرسلن به اليوم على نفسي فلما أقبل فلما أقبلت إلى هذا عبد الله بن عمر لا قال ارفعوني فأسنده رجل إليه فقال قال الذي فيكم يا أمير المؤمنين ما لا الحمد لله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك فإذا أنا فهد لي ثم سلم ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذن لي فأدخلوني وإن لم يرسلون رسول إلى مقعد المسلمين مقعد المسلمين وجاءت أم المؤمنين حفصة ومستغفرة معها فلما رأيناها قلنا a lokacin da Abdullahi bin Umar eh, ya je ya faɗi ma eh, mahaifinsa ko na Aisha cewa mahaifinsa ya aiko sa don ya nemi izini a sanya shi tare da Abubakar da Annabi sallallahu alaihi wasallam faqalat sai da ce kuntu uridu li nafsi dama sauran wurin mutum guda ne a cikin ɗakinta ta ce to dama na bar wurin ne ina nufi ni idan na mutu a sani wurin ga mahaifina ga kuma mijina amma wala utiran na hudu hiliyau ma'ala amma yau na zaɓi umar na fifita shi akan kaina na bar mai wannan wurin dama na na aisha ta yi mafalki cewa ta ga tauraro guda uku sun hado cikin ɗakinta ta waɗa mahaifinta abubakar siddiq to sai abubakar ya shiru bai ce mata komai ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu aka binne shi cikin ɗakinta ya ce mata to ga tauraron ki nan. taura biyu da abubakar ya rasu shi ma ka binne shi cikin ɗakinta sai ga umar ya rasu shi ma an kawo shi an binne shi cikin ɗakinta tauraru guda uku kenan to falan ma aqbala a lokacin da ya dawo qila sai aka ce ma umar haza abdullahi umar qad jaa ga umar abdullahi umar ya dawo daga aikin da kai mai qala sai ce irfa'uni to ku cira ni fasnadahu rajulun ilayhi sai wani mutum ya jingine shi gare shi faƙala ma da dai umar ya tambaye shi me an labarin da ka zo da shi ƙala ce allazi tuhibbu ya amiral mu'minin labarin da na zo da shi wanda kake so ne azinat ta ba da dama idan ka mutu a saka wurin abubakar da annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai ce alhamdulillah godiya ta tabbatar ma Allah ma kana min shay'in ahammu ilayya min zalik babu wani abin da yake yake mini muhimmanci min zalika fiye da in samu asani tare da su waɗannan guda biyu amma duk da haka fa ana qabaitu idan nan mutu fahmiluni ku dauke ni kuma sallim in ka je kai sallama fa qul kace yasta'zinu umar ibn al-khattab umar ɗan haɗabi yana neman izini a sa shi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar a cikin ɗakinki fa'in azinatli fadukhiluni in ta ba da dama to ku shigar da ni wa illa wa in raddatni in kwata ce a'a ban yadda ba ai dama don yana raye ne nace na yadda to yanzu tun da ya mutu ban yadda ba إن ta ردوني rudduni إلى مقابر المسلمين ni ila maqabiril muslimina a وجاءت أم المؤمنين حتى والنساء تسير معها فلما رأيناها قلنا فولدت عليه فبكت عنده ساعة واستأذن الرجال فولدت جاهلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استهلك قال ما أجد أحد هذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهن الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه مراد فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له فإن أذنت لن يكون wajat ummul mu'minina hafsa sai ga ummul mu'minina hafsa ya umar din ta zo wan nisa'u tasiru ma'aha mata na mata rakiya suna tare da ita falamma ra'aynaha qumna amr ibn maimun yace da muka hange ta sai muka tashi fawalajat alayhi sai ta shiga wurin umar bin khattab yana nan zaune a falonsa fabakat inda husa'a ta yi kuka a nan gunshi ɗan lokaci ana nan zaune wasu azanar rijal sai ga wasu maza su ko sun zo sun nemi izini su shiga su ganshi da ta je maza sun nemi izini sai ta tashi tare da matan da ke tare da ita fawalajat dakhilan lahum sai ta shiga gida ta kofan da suke bi daga nan falon umar su shiga gidan sai ta bi ta shiga cikin gida fasami na buka haminar dakhil amr ibn maimun yace sai muka ji kukan na na hafsa can cikin gidan to nan faqalu waɗanda nan mazan suka ce Ausu ya amiral mu'minin ya kai amiral mu'minin kai wasici istakhlif kai wasiti wanene ne zai zamo khalifa amirul mu'minin bayan bayanka. qala ce ma'ajidu a haƙa bi hadha al-amr min ha'ula'i nafar ni kan banga waɗanda suka fi cancanta da wannan lamarin ba fiye da waɗannan jama'an annafar awin rahab ko kuma rahab ya ce allazina tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anhum razib waɗanda a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana mai yarda da su fasamma aliyan wa uthman wa zubair wa talha wa sa'dan wa abdurrahman ya ambaci mutum shida daga cikin hadisin da ya tara asharatul mubashara bil janna ko to biyu suwan hishe abubakar da umar an hidda su ko to saura eh, su takwas kenan suka rage ko to takwas bai ambaci biyu ba bai ambaci sa'id ibn zaid ba sannan bai ambaci abu ubaida amir ibn jarrah ba <clears throat> sai ambaci shida daga cikinsu wa qala ta yashhadu abdullahi yashhadukum abdullahi ibn umar shi ko dana abdullahi ibn umar zai halarce ku duk inda kuke na tare da ku ba zai rabu da ku ba amma bai sa cikin 'yan takara ba ɗan bai da ko musulunci yake ba demokaradiyya ba mhm. saboda haka cancanta da gabaci ake la'akari da shi to daɗa walaisa lahu min al'amur shay'un amma bai da wani abu babu wani mukamin da na ce ga mukamin da za a bashi yana dai tare da ku ka hay'atit ta'ziya eh, ka hay'atit ta'ziyati lahu sai wani da ke tsaye yace kai ka ce dai ta'ziya ce ake wa shi Umar dan Khattab din yace fa ina asabatil imratu sa'adan ka karanta فإن أصابت الإمرة سعادة فهو ذاك وإلا فليستمن به أيكم ما أمر فإني لم أعزمه عن أجد ولا خيانة وقال أوصي خليفة من بعد بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويعقد لهم حرمتهم توانا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتي فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك اذا سعد بن أبي وقاص كوكا باي سركي مسلمي تو يا تنشنشي wa illa in ba haka ba kuwa falyasta'in bihi ayyukun ayyukum ma umira duk wanda aka ba shugabanci cikinku, ku to ya nemi taimako ga Sa'ad ibn Abi Waqqas hmm? ya nemi taimako ga rashin wurin shawarwari da makamantansu fa inni lam a'zilhu an ajzin wala khiyana a lokacin da yake gwamna a Kufa na hidda shi na sa mu gina madadin shi ba na ɗebe shi ne saboda kasa shugabanci ba sannan ba don kuma yaudara ta dukiya na ɗebe shi ba sai umar ibn khattab ya wanke sa'ad kada ai tuhumar cewa to amirul mu'minina ya ɗebe shi saboda mimu za mu shi sai musu wannan bayani ta na dada ya ci gaba da ya musu wasici duk wanda za a nada ga wasiyoyin da ya yi mai hazuwa karshe to lokacin mu ya cika za mu dasa aya a nan mu tashi wasiyoyin Umar ɗan Khattabi ga do khalifar da za a nada abin da makaranta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru kuma Allah ya fi mini kuma ya cikin zukatan masu saurare hanyar da Allah ya bi da waɗannan sahabbai mu ma Allah ya bishe mu wannan hanyar mu isko su mai murna mai tarbon juna su tarbe mu da hannu biyu biyu mm, waɗanda kuma ke su ke ga cewa ba daidai suke ba Allah ya keɓo da su Allah ya dawo da su bisa hanya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ne da koma markazun nur cewa akwai ayyukan da suka kamata a diba za a iya a kammala su kahin sati mai zuwa ko ba iyawa idan za a iya a kammala su za a yi sanarwa a kafofin yada labarai na komawa da karatu can sati mai zuwa yan ko ba su yi wa kuka ji shiru babu sanarwa babu labari to kusancewa nan za a dawo karatun sati mai zuwa Allah ya su